فإن من أعظم العبادات وأجل القربات إلى الله تعالى الحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو ركن القالب قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وهج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وقد اجتمعته أمة لا وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر وهو من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر جاهل أيها المسلمون من استطاع الهدي واستقر عزمه وجزمه على أدائه بعد بتوبة نسوه من كل مآسي واجتهد في الخروج من مظالم الخلق بردها إلى سهادها ويجتهد في قضاء ما أمكنه من دينه ويجتهد ورضى والديه ويسترضى أقاربه إن كان بينه وبينهم شيء ويترك لأولاده ومن تلزموا نفقتهم ما يلزم مدة قيابه يحرص على أن يكون زاده طيبا ويعذر ما كان من الشبهات والغسوس ليكون أقرب إلى القبول ويجعل في تأثير ربة الصالحة المرغبة في الخير المعينة عليه المبغضة للشر وإن تيسر أن يكون ربة من العلماء الآمدين فهو أفضل ويخرج إلى سفره ملتزم الآداب الشرعية في السفر أيها الإخوة في الله إن الحج مدرسة إيمانية عظيمة يتعلم فيها المسلم الصبر والتواضع والإكلاس وترك المعاصي ففي الحج لبس الناس لباسا واحدا لا فرق بين غني وفقير ولا بين عربي وادني كلهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى سواء ففي الحج تسجيل بيوم القيامة حين يجب الناس حفاة قراة ينتظرون الحساب فينبغي للهدي أن يخلص أن يخلص النية ويتنبى الرفق والفسوق والبدار قال جل ذكره فلا رفط ولا فسوق ولا جدال في الحج عباد الله من حج فلم يرفض ولم يفسق رجاك يوم من ذنوبه كوين ولدته امه فاجتنبوا هذه العبادة العظيمة واستعدوا لها بالتوبة الصادقة واعلموا أن الحج ليس مجرد أعمال تؤدى بل هو عبادة تسلو القلوب وتزكي النفوس فارسوا على أن يكون هدكم قادسا لله وابتعدوا على الرياء والسمعة واكثروا من الدعاء في هذه الأيام المباركة فإن الدعاء في الهدي المستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى وخاصة يوم عرفة أيها المسلمون ومما ينبغي ويسعب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفضيلة وفضل الصلاة فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرهان إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من أجل صلاة في غيرها من المسجد غيره من المساجد إلا المسجد الحرام وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة إذا دخل فليقل برجله يمنى ثم ليقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح أبواب رحمتك أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ثم يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يجري وليادر الصلاة إلى جهة القبر الشريف والتوجه إليه حيث يدعو ثم يذهب إلى قبر الشريف ليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليادر الموضع إليه على صدره بعد الرأس والتضلل الذي لا ينبغي إلا لله وحده ولهذا من الاستغاثة بالنبي صلى من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد أو عند القبر الشريف فليكن صوته خفيفا إذا الأدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كالأدم معه هيا وليعرف على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى لما ثبت في ذلك من فضل الجم والصواب العظيم إذا خرج من المسجد فلا يمشي قهقرا وليقرأ برجله اليسرى قائلا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وسلم اللهم إني أسألك من فضلك ثم زيارة مسجد قباء فيصلي فيه ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان عليه الصلاة والسلام يتآهده بالزيارة ماشيا وراكبا ويأتي يوم السبت فيصلي فيه ركعتين وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر أمره ثم يزول البقي مقبرة المسلمين بالمدينة ويزيد فينا خلق كثير من الصحابة زال ذلك فيه المسلمون إلى أيام الناس هذه ثم زيارة أهد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبل يهبنا ونهب في قبله لفنا جبعة وسبعون شهيدا من شهداء الغزوة التي دار رهاها في أبغانه ونسبت إليه فسمي غزوة أهد بارك الله في بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وأنا أعطاني بما فيه الآية والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وصار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين yabo da godiya sun ga Allah wanda ya fallanta aikin hajji a bisa bayansa ya sanya shi ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci ina yabansa ina gode masa subhanahu wa ta'ala ka da ba babu motar da cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai wanda ba shi da abokin tarayya ina shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kuma mazansa ne salatin allah da sallama da tabbata gare shi da alayansa da sa da wanda suka bi su ta har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya uwa yana daga mafi girman ibaduri, mafi girman abin da ake kusanta allah da shi shine aikin hajji wani rukuni ne da ruwan addinin musulunci guda biyar shine rukuni na biyar cikin rukunan addinin musulunci Allah ta ce wallahi ala nasu hijjul baiti man idan ilayhi sabila Allah ya fallanta haji kan mutane amma laifi na ce man idan ilayhi sabila ga wanda ya sami ikon tabaki zuwa gari Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shaida babu abin butar da cancanta da gaskiya sai Allah da shaida annabi Muhammad manzon Allah ne da tsaye da sallah da bayar da zakka da azumta watar Ramadan da kuma addantar dakin Allah ga wanda ya sami ikon tabarki zuwa gare shi wanda yake da guzuri yake da lafiya hanya ta zama kubutacciya babu abin da ya cutar da shi babu abin da zai yana zuwa gare shi to wannan wajibi ne ya je aikin haji ya zama dole a kansa ya je aikin haji ya ba da wannan rukunin cikin rukunin addinin musulunci baki da al'umma ta musulmi sun yi ijma'i babu saɓani kan wajibcin haji ga dukkanin wanda ya sami iko amma so ɗaya a rayuwarsa shine wajibi wannan ma yana cikin abin da ya zama ma'alumin ne mina duni duk garura abu ne da duk wanda musulmi ne kawai ya san haka ne isa da mutum zai yi mutum ya ce aikin hajji ba wajibi ba ne wannan kai tsaye malamin ta ce wannan mutum ya kafirta ya ku yan uwa musulmi wanda ya nufi ya samu dama zai je aikin haji ya riga ya kulla niyya ya yanke tafiya aikin zai haji zai to abu na farko ya gaggawa ya zuwa ga tuba ya zuwa ga Allah tuba na gaskiya gabarin dukkanin wani aiki na saban Allah gabarin dukkanin wani aiki na saba Allah subhanahu wataala yayi kokari iya kokarinsa wajen fitar ga ababan da ya zalunta ta Allah ta hanyar mai da abubuwan da ya zalunta zuwa ga masu su dan bai sani ba zai dawo ko ba zai dawo ba yayi kokari wajen biyar wajen biyan abin da zai yi na dukkanin bashin da ake minsa wanda ba zai yiwu ya biya shi ba to sai yayi wasiya a rubuta ya fada cewa ko da Allah bai dada ni ba to wani da wani da wani suna bi na bashi ko da na mutu sai a biya mu ya yi kokari wajen neman yadda iyayensa da kuma yadda da abokan zamantar makusantansa musamman ya zama tsakaninsa da su akwai dan wani abu to ya yi kokari a lokacin abun ya wuce ya ba su haƙuri a daidaita dan bai san me zai faru a gare shi ba kuma wajibi ne bawa iyalansa da 'ya'yansa dukkanin wanda ciyar wasu take kansa wajibi ne ban musu abin da zai ishe sa su dawo da mutum zai zama yana da kuɗin guziri zuwa can yana da kuɗin jirgi komai ya samu amma bai da abin da kuma zai bawa iyalansa to wannan aikin zai zama jibi a kanta ba ko shakka babu kuskure ne saba ma Allah ne mutum ya tafi aikin hajji ya bar iyalansa kuma suna roƙon mutane su rasa abin da dole ne ya bar musu abin da har ya je ya dawo ya ishe su su yi rayuwa da shi ya yi kokari ya kwaɗayi wajen kuma ya kasance dukkanin guzarinsa da duk wani kuɗi da ya ta'ammali da su wajen tafiya wannan aikin hajjin ya zama kuɗi ne tsarkakakki kuɗi ne na halali ba kuɗi na zalunci ko na sabon Allah ba sannan ya tsawutu ya guji duk abin da zai kasance ba ce ko abin da zama kwace ne don ya zama aikin hajjinsa ya fi kusanci zuwa karbuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan mutum ya yi kokari daga mafi mahimmanci ga wanda zai tafi aikin haji shine kokari ya samu abokan tafiya mutane na gari masu kwaɗayin alkhairi wanda ke taimaka mutum akan ayyukan alkhairi da wani na ba shi dama ko da yana da lalace yana da sakaci to wannan abokan za su masu alkhairi za su shajja'a shi zai samu motivation a gurin su ba shi karfin gwiwa daga shi ma ya samu dama yanayin ayyuka na alkhairi na ya zama yari ba ciwon don lokacin dan ba da bane in ya je hajjin ya da kuma ya kara komawa to da yawa za ga idan abokan tafiyar mutum mutane ne kasalallu ba mutane masu kwaɗin alkhairi ba sai ga sun lalata shi sai ga kawai mutum ko harami baya zuwa ko sallah jam'i baya zuwa wasu ma wani iyadu billahi sai ga ba su da ake kawai sai kula-kulan yan mata da makamantansu musamman ma an ce an zo ranakun mina isa yana daga abin mafi kyawun mutum ya nemi abokan tafiya na gari kai idan ma zai yiwu idan ya sauwaka gare shi ya zama abokan tafiyarsa malamai ne amma malaman masu aiki to wannan shi ne abin ma'ana malaman da suke aiki da ilimin su to mutum zai tafiya aikin haji to ya zama ya abokanci irin wayannan ne abin da yafi dan zai samu alkhairi tare da su kwarai da gaske sannan ya fita zuwa ga tafiyarsa ta aikin haji yana mai da zamtar na dubba na shari'a wanda shari'a ta sa ga dukkan wani wanda zai tafiya zama da irin wannan dubba din ya ku yan uwa misali aikin haji makaranta ce ta imani mai girma a nan ne musulmi yake kwaikwayo haƙuri da ƙasƙantar da kai da kuma ikilasi shine yin aiki don Allah subhanahu wa ta'ala yake koyon barin ayyuka na saban Allah yayin uwa cikin aikin haji mutane baki ɗaya suna sanya tufafi ne guda ɗaya babu bambanci tsakanin mawadaci da talaka babu wuce tsakanin Balarabi da wanda ba Balarabi ba dukkaninsu za su tsaya a gaban Allah subhanahu wataala ba su da wani bambanci wanda wanda yasa wanda yake zai tunatar da kai ranar alkiyama ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah subhanahu wataala baki ɗayansu su da mai mulki da mai sarauta da mai talakan gari da mai dukiya da mara dukiya da maza da mata za a tsaya a gaban Allah baki ɗaya a irin siffa guda ɗaya kowannen su babu takalmi a kafarsa matsarara ko fatan uratan gurla ko kaciya kuwa ba shi da ita isa manzala ta kama ba da kun ta'uduna yanda aka fare ku aka Allah zai mai da ku da kiyama sannan sai manzala ya karanta faɗin Allah kama na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ili Allah ta kama da muka fare ku haka za mu mai da ku alƙawari ne a gare mu Allah kuma sai mun aikata wannan yasa ummuna Aisha Allah ya kare da gare ta ta ce ya manzan Allah a rijal wan nisa maza da mata tsarara ya zami da wannan ranar mazala ce ya aisha al'amarin ya wuce wannan ya himmata da su bala'in tsayuwa alkiyama ya wuce wani ya gane ba wani tsirara ke ko ba tsirara yake ba to aikin hajji yana tunasar da kai wannan yanda alkiyama ba wani bambanci tsakanin kowa da kowa to haka aikin hajji ma za ka ci fati guda ɗaya sa kuma irin aiki ɗaya ake yi wannan zai tunasar da kai ainihin tsayuwa a gaban Allah ranar kiyama ana tsirara babu takalma ana sauraron hisabin Allah subhanahu wataala ya wajaba mai aikin hajji ya tsarkake niyyarsa ya nisanci rafasu da kuso ya nisanci abin da ya zama kwarkwasa ne ko bin mata ko da matarsa ce ta aure to ya nisanci wani abu tare da ita na jin daɗi haka da abin da ke fasikanci ne to mai aikin hajji ya nisanci shi duk da cewa dama fasikanci din ko ba aikin hajji wannan haramun ne amma haramcin su ya fi karfi a aikin hajji inda garin makan baki daya Allah cewa man yurfi bi alhari bi zulmin nuzul azabin alim haka ne ya nisanci jayayya da musu bara amfani amma tattauna akan wata matsala ta ilimi wani wani abu kana gani baka fahimta ba kai akar lahu kaza dinnan nan me yasa kai shi a a dalili kaza ce ni ko ina ganin dalilin ka mai rauni ne saboda hadisi kaza da kaza da kaza irin wannan tattauna ba ita ke magana anan ba musu da jayayya mara kai mara gindi mara dalili da rigingimu to mai aikin haji ya nisanci wannan ubangi subhanahu wa ta'ala ce faman farat fil hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil Allah ke babu rafasu babu fuso ma'ana nan an kai da siga ta nafi amma bi ma'anan nahi ana korewa amma abin da ke fi tsananin hani kana aikin haji kada ka sake kai rafatu kai farkwasa ko ka kusanci iyalanka ko kai jin daɗi da su ko ka je kana maganganun batsar su mata mai aikin haji kada ya sake wannan kada ya fasikanci kuma kada ya jayayya ji Allah subhanahu wataala ya bayan Allah misali wanda ya aikin haji bai yi rafasu ba bai yi fusuku ba zai dawo daga zunubansa kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladtu ummu manzala ce wanda ya aikin haji ba rafasu ba neman mata ba kwarkwasa ba jin daɗi da mata ba maganganun batsa bai yi fasikanci ba manzala ce zai dawo kamar ran da babarta ta haife shi ta ya zama da ƙiyyan minar zunubi zai da ba wani zunubi tare da shi ƙaramin zunubi ko babban zunubi shi sa aikin hajji yana cin ayyukan da yake kankare mutum har manyan zurbai tun da ran da mahaifiyar mutum ta haifi shi bai da wani zunubi karami ko babba har abin da muke faɗa na yara ɗin na ko yaran ta ce zai zurbin haihuwa haihuwa ba ta zo zunubi saboda ba ka ta haife ka sai baka zunubi ai ba kai kai kasa ta haihuwar ba haka Allah ya kaddaro mata Allah zai ba ta ladanta musamman ta ma tarbiyya kuma za ta amfanu da kai don duk aikin da kai na alkhairi ila kiyamu sa Allah zai ba ta lada haka jikokinka haka jikokin jikokinka har zuwa ƙarshe in dai suka ma tarbiyya Allah zai ba su wannan lada wannan kadai ke nuna ma girman wannan ibada din ta aikin haji ibada ce wacce idan ka yi ta ka nisanci kudin haram ka nisanci duk abubuwan da bai kamata ba ka yi ta yadda manzan Allah ya koyar za ka zama babu yi tare da kai da mutum zai mutu a lokacin kenan ana sa masa rai in Allah ya yarda a lokacin dan aljanna ne yayan uwa maribaci wannan ibada mai girma mai tattalin tuba tuba na gaskiya a lokacin da mu samu kanmu za mu iya aikin haji yayan uwa mu yi sani cewa aikin haji ba kawai mujarradin kawai kaji kayan aiki ba ne ba shi ne kaɗai manufar ba a ibada ce da take gara zukata take tsarkake rayuka yayan uwa mu yi kwaɗayi ya kasance hajjinmu hajji ne da muka yi don Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mai aikin hajji ka nisanci riya da sum'a babu ruwanka da sai ce alajuwa ne ba ruwanka da sai ka sa haƙorin maka ana yin magana ka buɗe baki wai da ga haƙorin ka ce maka alaji babu ruwanka ko a kira ka alhaji ko ka kira ka alhaji ba wannan ce manufar aikin hajjinka ba manufar aikin ka shine kai dan Allah dan neman yadda Allah dan neman lada a gurin Allah amma wallahi alazim kai aikin haji dan a ce ma alhaji har in ba ce ma alhaji ba ka dinga fada na ji hajjin zaka kore min aikin haji na ka sani wallahi baka da komai sai asara da wahala dan shar'i na karbar aiki daga cikin mafi girman shar'i shine ikhlasi Allah ba zai taɓa karɓan aikin da aka yi mai ikirafi ba subhanahu wataala kaga samu surukin masu aikin haji kaga har rigima ke ba ce musu alaji ba wallahi zan iya tuna wata wata mata ta je aikin haji ta dawo to sunan ta kaza da aka ce aka aike ni da na jirgin sai ce wance yadda ka san ta daka ta dinga bambami ina ka kai mun hajjin nawa idan ka kai mun kaza da kaza wai dole sai na ce hajjia na ce ya hakuri hajjia sana kaga babu ikirari ba ruwanka da ji je aikin haji shi kansa haƙuwar maka musamman a ce mutum na gwal ya sa haramun ne namiji ya da gwal ko me kake bukatar sai ka sa yi wa kake so ya gani ya ce ka je in dai dan Allah ka aikin hajjinka ba ka da bukatar wannan munisanci ayyuka na riya munisanci ayyuka na sum'a shine ka yi aiki dan wani yaji munisanci wannan ya uwa me yawaita addu'a wannan kwanaki masu albarka sune kwanakin aikin hajji musamman ga wanda yake aikin haji ko ma baka je ba domin addu'a a cikin aikin haji ana sa ana sa rai da izinin Allah ne karbuwa ce a gurin Allah musamman ma a rana arfa kuma cikin abin da Allah ya mana ko baka je aikin haji ba kai da kake gida a nan za ka yi azumin rana arfa yana kankare ma zunubin shekarar saboda falala ta Allah subhanahu wataala da yawaita addu'a a wannan lokacin in ka je arfa ka tsaya tsayin daka ba ruwanka da hira ba ruwanka da wasanni na'am an ce tsayawa arfa ba ana nufin a tsaya ke tsaya ba amma za ga wasu masu kokari wallahi a tsayin suke tsayawa musamman idan yamma ta yi irin bayan la'asar din nan to a wannan lokacin ba a sauraron kowa kawai ifta ake gaggawa ake kokari ake a roƙi Allah fara saboda lokacin ne Allah yake tambayin mala'iku yana alfahari da matsayawa arfa wayannan bayan na ne suke nema ya ubangiji ya rahama suke nema sun ganta ga sun ganta ya Allah ce to ku duk ku je na gafarta musu me suke tsoro azaba ka sun ganta ne ba su ganta ba to da sun ganta ba Allah ce to ku je je baki daya na tsaye da azaba ta haka nan in kana nan gida waje aikin hajji ba kana azumi ka tsaya a wannan lokacin ka dage kai ta addu'a ka roki Allah subhanahu wataala amma yan uwa wannan fa baya nuna abin da yawan mutane suke faɗa cewa baran tafi umara ko ta bakin hajji dan ne dan ne addu'a ai ka je can addu'a wallahi wannan kuskure Allah a can yake abin da ake bukata duk inda kake ka zama kana da ikhlasi kana da mu'amala mai kyau da Allah subhanahu wataala ka roki Allah Allah zai amsa maka sai mutum ya je gindin kaba ya roƙi Allah Allah ya jefe shi da addu'ar ta kana nan dan din shi ka roƙi Allah ya amsa maka ba magana guri bace illa iyaka abin da yasa ake sa ran amsa saboda ayyukan da kai to idan kai su dan Allah to wannan aikin uwa kai tawassuli da shi aiki ne da ke kankare zunubai shi kuma mara zunubi ko mai karancin zunubi Allah ya fi sauran sauraron addu'a ta kan da yau ta zunubi ku duba abin da manzo Allah ya faɗa sun ma zakar rajulan a asa akbara ya mud ya duri safari asa gabara ya mud yadayhi ila samai ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guddiya bil harami sai manzo Allah ce fa anna yusajabu la saboda abin da ya kuda cikin saba Allah komai na haram manzo Allah ce yaya Allah zai amsa masa amma ka duba cikin sabon manzan Allah akwai wanda saboda bin cewa Allah sunansu mujabu da'awa da shiru roƙi Allah zai amsa mu. da shi roƙi Allah sai Allah sai Allah ya amsa uwa musulmi yana daga abin da ya kamata kuma ya zama mustahabi shine ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ji na ce mustahabi saboda mu fahimta ziyarar madina gaba ɗaya baya cin aikin haji aikin haji daban ziyarar madina daban saboda wasu musamman wajen bita da kyau alagai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda a gabana muna bita ya tashi ce duk wanda bai je madina ba ya da aikin haji na tashi na ce a madina ba kawai a misali dai za ka bayar shi na ba alzam na ce musu annabi ya yi aikin haji suka ce eh aina annabi yake a madina daga madina ya tafi ina ya aikin haji a makka ka kenan gaba da aikin haji a makka yake ba wani abu na aikin haji a madina ko kwaya daya to amma dai tunda ka samu ka je kasar to kaga ai ka samu dama tunda a ziyartar masallacin annaba akwai lada mai girma kuma a gane yan uwa kada ya zama niyyar ka ziyarta kabarin annabi wannan haramun ne a yi wata irin wannan na arziki na cewa gaji maƙin manzan Allah amma haka shari'a take haramun ne a ɗaura tiddi ma'ana a yi tafiya don ziyara da sunan ibada ta wani guri in ba masallatai uku ba shi sa manzo Allah ya Allahumma la taj'al qabri idan Allah ka kamar kabari na ya zama idi ya zo hadisin Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi manzo Allah alaihi wasallam ba a daura sirri sai zuwa ga masallaci guda uku yace masallaci na wannan masallaci ne alfarma sai masjidul aqsa za ka kana da bambanci duk sauran wani masallaci wannan sa ala taqwa manzon Allah ne gina sabai? na garin ku ba shi ya gina ba wancan annabi Ibrahim ne ya gina shi ne musulmi wannan akka annabi Dawud ko annabi Sulaiman shi ya gina shi to su ana zuwa a ziyarce su zaka iya daga nan Kano kai biya kuɗi ka hau jirgi ko dan ziyartar masallacin manzon Allah ba dan ziyartar kabarin manzon Allah ba amma idan ka je ko masallacin manzala ne manufar zuwan ka ko to kuma ka ka samu dama na kuma yin na kuma ziyartar manzan Allah ina fata an fahimci amma ya zama niyyar ka manufar ka ne ziyartar kabarin wannan haramun ne kamar yadda ke faruwa a nan Najeriya ko a nan Kano a wanda duk shekara ce daukan motoci a je a ziyarci kabarin Shehu Usman abin da ke saban Allah ne haramun ne saboda tafiya ce haramun ne ya tafi dan a ziyarci kabarin wani Abu Huraira tin. dutsen ɗuri ya ce da abubakar ce gifari ya haɗu da shi ya ce daga ina kake ya ce daga dutsen ɗur nake ya ce wallahi da na ganka sanda za ka tafi wallahi ba za ka ba ya ce don na ji manzala ya ce ba a ɗaura tabbi a yi tafiya sai zuwa masallatai guda uku kaga ɗur ai dutse ne mai albarka inda fa Allah ya zance annabi Musa haka abdullahi dan umar allah ya kara muke da wani hadisi ne sabai da yawa sarauci kama masallacin manzo Allah akwai falala ta musamman a cikin sa masallaci mai alfarma za ga in kai sallah masallaci mai alfarma ta fi sallah dubu ɗari a wannan masallacin in kai sallah masallacin manzon Allah ta fi sallah dubu a wannan masallacin yana cin abin da alazai ake ruɗarsu saboda kin Allah shekarar da muka je aikin hajji ina malamin bita na yi rigima da wasu cikin malaman bida kuma alhamdulillah alazai sun fahimci ana ta nuna musu daɗe a madina tare cewa maka tafi madina manzala Sallahu alaihi sallam cewa yi da maka an ta khairul wahabar wa habbar abdullahi ilallahi ya ce maka ke ce fiyayyen ƙasa mafi soyuwar ƙasar allah a gurin allah ya ce laula uku ritu makarantu wallahi ba dan an fi da ni ba zan fita ba shi ta ga sallah a masallacin maka ne alfarma na haram sallah a nan ta fi sallah dubu ɗari a wani sa amma a na manzan Allah sallah ta fi sallah dubu ɗaya kenan sallah ɗaya a masallaci mai alfarma ta fi sallah dubu a masallacin manzan Allah ba ni na tsara ba ba wani ne tsara ba haka Allah ya ga dama ka yi kaddara Allah ya fi musamman manzan Allah Allah ya fi musamman me ya kamata yi subhanahu wa ta'ala baka fa Allah sanin abin da ya dace ba Allah shi ya zaba annabin shi ya zaɓi garuruwan da kansa subhanahu wataala dama kuma Allah haka yake zaba abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama subhanahu wataala sannan kuma na cikin abin da zai ƙara nuna ma fallan masallaci manzo ka ziyarce shi manzon Allah hadisin zai Abdullahi bin zai ce tsakanin daki na da mumbari na dausayin aljanna inda zaki cewa rauda ko ake cewa kwamun sufai to amma ita kanta rauba din idan baka samu damar shawo kai kai kowa da kowa sallah a rauba ba siffar sallah ba idan mutum zai shiga masallacin manzon Allah daidai yake ko na mai alfarma daidai yake da kowane masallaci zai shiga da kafar dama zai ga ta Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma tali abba rahmatik ko kuma ta ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytanir rajim sai mutum shigar kafar dama sannan sai mutum yi sallah raka'a biyu ta yi turmajid kafin ya zauna kuma a kiyaye yan uwa mu kiyaye mu tsaro gabarin fuskanta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah dan ba kila yake ba ko kuma lokacin da mutum zai addu'a ya fuskanci kabarin manzala mu tsare daga wannan wannan saba wa Allah ne ba daidai bane to ba mutum yayi wannan kuma to kaga ya samu dama da ya zo inda kabarin annabi yake to shi ko mutum ya tafi don ya ziyarci manzan Allah yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a wajen sallama ga manzan Allah mutum ya kiyayi dukkanin wani abu a gaban kabarin annabi wanda baya kowa sai Allah irin sai wanda za gani sun je gaban kabarin annabi sun yi haka sun dora hannu a kirki irin wanda za ga sun sun kuyi da kai saboda tsabar kankantar da kai irin dai abubuwan da ba wanda ya kamata ya mara in ba Allah ba wani ma ya zo da fuskar guda wa ya zo yana kama manzala manzan Allah wani ya ce in kai da kai wani ya ce in kai da kai wani ya ce in kai da kai wannan duk jahilci ne shirme ne kawai daga cewa ne je gaisan ma da manzala wanda ba aikin magabata ne ba wani magabaci da taba wannan ai gwara kai masalati kan wance je iya fin masalatin ga an kai masa ya ji maka alkhairi ka bi sunnar manzan Allah kuma kawai manzan Allah raki. wani ga ya zo da fuskar guda kawai shirka ne a ciki yana ta roƙon manzan Allah da ka tsawatu gabarin roƙon manzan Allah ko neman agajin manzan Allah ko neman kariyar manzan Allah manzan Allah neman kariyar Allah yake manzan Allah neman agajin Allah yake manzan Allah neman kulawa Allah yake manzan Allah neman taimakon Allah yake za ga manzan Allah har abin da kake raina miji karanci shiga ban daki sai manzan Allah ne mi tsaron Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal kaba'ith inda nabi na tsare kansa ba sai ne mi tsaron Allah Abdullahi dan Abbas yana dan yaro manzo Allah ce ya gulamu inni yu'allimuka kalimati ifadillah ya fadl kadiri wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'alillah saboda wannan haƙoƙin Allah ne ba ya kowa in ba Allah ba daga mu guji abin da wawaye shi da jahilai a kabarin manzon Allah haka nan a guji yin hargowa da tsaga murya a daidai kabarin manzon Allah saboda girman manzan Allah da alfarman manzan Allah da daladi ga manzan Allah bayan ya koma zuwa ga Allah daidai ke na rayu ko hadisan manzan Allah ke karanta in ka san waye manzan Allah shiru kake dan yanzu uwa manzan Allah ne yake magana yasa ni muwaki to ahlul ladhi hadisi hum ahlun nabi wa in lam yasabu nafsuhu anfa lam yasabu anfasu sayyid yace ma'abuta hadisi su ne ahalin annabi duk da basu abokanci rayuwar annabi ba amma sun abokanci numfashin manzala mana kullun aikin su manzan Allah ya ce manzala ya kata kara sai sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da ka ana buƙatar ladabi a kabarin manzan Allah sannan mutum ya sallama ga abokan manzan Allah guda biyu abubakar da umar Allah ya kara musu yadda baki daya sannan ya uwa mutum ya kwaɗayi da gaggawa yin sallah a tsawon farko Dan abin da ya tabbata na falalar tsawon farko a hadisan manzan Allah ingantattu a nan nake jan hankalin mutane idan ga tawun farko to kaka ce zaka shiga rauba, amma ka samu dama dan in za a sallar farilla kai sallah a tawun farko yafi kai sallah a rauba. saboda sallah a rauba ba siffar sallah ba ce shi kuma tawun farko siffar sallah ne shi sa wani malami yake cewa a wasfu zati muqaddamun ala wasfin ghairu zati an ce da sallah a tawun farko da sallah a rauba ne dace wasfu zati siffa ta zati shi ake gabatowa kan siffar da bata zati ba kaga sallah a can farko zati sallah ne ko ina ana so ka sallah a can farko amma ba za ka yi sallah ba dole sai a ga roba yin sallah roba ba siffar sallah ba da ka yi mutum yi kwaɗayi wajen samun falalar yin sallah a can gaba haka nan idan mutum zai fito daga masallacin manzan Allah mu guji abin da wasu wanda ba su da tauhidi ba su da ilimi ke yi na tauwa da baya da baya da baya da baya duk wanda ya je aikin hajji ya ga irin wayannan mun taba tattauna da wani shugaban hizba a lokacin ya ce ai da ya je da baya da baya da baya da muna magana kan sunna da bid'a sai shi tuni me isa ya ce ni shi ba zai iya zuwa kabarin annabawa ba shi to kaga wannan shine bid'a ba ka da dalili kawai kai ka ji a san zuciyarka ni da kuna san din mun yadda sabon manzana sun fi misalin girman manzan Allah kuma su tun kabarin ma ba a kewaye shi ba gashi a fili amma wane ce sabon manzala in ya je ya je ci kabarin annabi ke dawa da baya da baya babu wasu kuma a masallacin maka su kuma ka'aba ce ba sa juya baya in za su fi da baya da baya da baya da baya kaka zo farare ne jahilai ne su rude ka to mutum ya guji wannan tauwa da baya da baya idan za ka fito ka fito da kafa hagu ka karanta Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma inni as'aluka min fadlika sannan daga nan yayin uwa abu guje sai ziyartar masallacin uba masallacin uba mutum ya ziyarce shi sallaci don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana bibiyar ziyara masallacin wani lokacin a kafa wani lokacin akan abun hawa dan ran asabar manzo Allah yakan je masallacin uba yi sallah raka'a biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala a gidansa ya zo masallacin uba yi sallacinsa yana lada kamar ladan wanda ya umara ma dinki ne ingantacce kagan ka je madina sai ka ribaci wannan yayan uwa sannan sai ziyartar baƙai makabartan musulmi a madina an binne sabon manzon Allah masu ɗimbin yawa kuma har a yau binne mutane yake a ci saboda tsari amma saboda kula da tauhidi saboda kula da tauhidi mutanen nan Allah ya saka musu da alkhairi ba su bari za a iya gane kabar wani sahiya kar ma a je a ta sujjada a kabarin kwana cin ƙasa gurin duk kuma tambaye karsu ba su gama mata kabarin wani bane wannan kawai dai za su ce makabarta ce saboda sun san halin mutanen za su fara tana kallo yadda ake shirka kabarin annabi suna hanawa suna kare muku addinin ku amma na da ana cewa ai makiya manzan Allah tun hana ya kara kabarin manzan Allah sun hana ai manzan Allah abinda ba ya so ba abinda manzan Allah baya so irin ai hada Allah da wani wallahi da za a ce ga kabar a ce nan ai shine kabarin Abubakar wallahi sai an ce ya kasan gura a nan garin Kano fa ruwan kwata fa ka dinga sha wai ga ya rubuta koli ruwan kwata da za ka yi ce baƙai abinda ake a makarta ka za ka yi ka je ka shiga assalamu alaikum da tsamin minal mu'minina hadda dai zuwa ƙarshe kamar da an sa addu'ar da manzo Allah ya koya ummu na Aisha Allah ya ƙara maka yadda a ƙarshe yan uwa sai ziyartar Uhud manzo Allah ya ce jabalun yuhibbuna wa wani manzo Allah ya ce wannan dutsen Uhud yana son mu muna son sa a ƙarƙashin sa ne aka binne taban manzo Allah saba'in da wani abu shahidan da suka shahada uku a wannan yakin da ya faru a ƙarƙashin dutsen shi sa ake nasabta ma yakin da dutsen ake cewa yakin uku to waɗannan guraren guda hudu masallacin manzon Allah masjid Quba Baqi Uhud a shari'a sune guraren ziyara a Madina duk sauran wuri da ake faɗa wani mazil kibla ta wani wane ne ba haramun bane ka je amma ba sunan ibada ba ka je dan ka taba gani ka bude ido wannan ya halatta amma da sunan ibada waɗannan guraren kawai su ake ziyarta da sunan ibada a madina shine iya abin da shari'a ta da muna fata ubangiji ta'ala wanda zai aikin haji Allah ta'ala ya ba kai su lafiya da su lafiya kuma Allah ta'ala ya karba musu aikin su wayanda ba sami ikon zuwa ba muna roƙon Allah ya kaddara mana zuwa ko da shekara mai zuwa ne ta Allah kuma ya karba mana ayyukan baki daya ta Allah ya bamu lafiyar zama lafiya ta Allah ya bamu lafiyar zama lafiya hali da muke ci a ƙasa nan ya ubangiji ka yayi mana Allah ka kawo mana lafiyar zama lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah wannan kashe kashe da ke faruwa shi a ƙasar nan da rashin tsaro Allah ka kawo mana ƙarshen sa Allah duk wanda yake da hannu abin da yake faruwa a garuruwan mu na kidnapping da ake da yan bandit da abubuwa da yake faruwa cikin gari na daba da makamantansu Allah duk wanda zai iya hanawa ya kyale yake shi bayan Allah Allah kai mana maganin sa Allah ta'ala kai masa tamkar da ba zai iya cewa ba Allah ta'ala duk wanda yake daure gindi ko yake bai yaran nan kwaya ko ake kama kiyama ce karbo su Allah muna roƙonka Allah ka lalata rayuwarsa Allah ka ɗaiɗaita shi ubangi ta Allah rusa jin daɗin sa Allah ka hana shi kwanciyar hankali kuma wallahi shugabanni su sani da tun mai ɗaro ɗin ɗan iska gindi suna kashe mutane suna taron mutane na karɓo su wallahi tsari tsinan ne shi a gurin Allah hadisi sun sai muslim hadisin ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya ce mutane guda hudu Allah ya tsine musu a cikin su akwai man awa muhdisa waye man awa mudisal wanda ya bai wani mai banna kariya iya kariya in ka bashi ko mutum ya kirkiri bida ka bashi kariya kuma yana ga taimaka mata kaga yaro ya zo unguwa ya kashe mutane amma da an kama shi sai ga sati biyu sati ku yaro yana bin laye ne muku dariya wani dan siyasa ya karbo shi wai zai musu aiki zaka ga aiki ran alkiyama a gaban Allah wallahi dan wallahi yanda muka san adalcin Allah Allah ba zai kyale wannan abin ya tafi a banza ba duniya ce ga ta ko mutum yana so ko baya so wallahi sai ya bata Allah ta ala kai mana maganin su dan abun akwai abin da kike a cikin gari cikin binni hatta kai ga wai ana zuwa a shiga gidan mutum a ɗauko yaro a kashe kuma wai a sa gida wuta kuma su ma mutane kamata muna da bala'in tsoron mutuwa to kuma me ya rage maka an zo gidan ka yana konawa me kake a cikin ɗaki me kake a ɗaki mutuwa kake gudu to an zo dai kashe kan za'a la'alla inda kun fito ba mu yadda ba an gwabza ku kashe a kashe ko ba za a dawo muku ba amma kuna ji kuna gani an muku ɗaya an muku biyu a shigo har tun ana zuwa a tsara a layi layi ka gudu gida ka tsira to yanzu gidan ake binka kuma gidan ma an an sa ruwan da za a tsara an kashe wanda za a yi kashe kuma a sawa gidan wuta kuma a cikin birnin Kano kuma an san yaran nan sai dai a kawo su motocin banza aje ba wanda za a kamo su dan unguwar sun san yaran wai ana tsoron babansa ko kaza ko ka wai zo su dawo su mana da a cikin ku duk ku je ku yi bindigogi kuma su rijista mana ko mutum goma ne su je su rijista ai har yanzu ka ji bindiga za a yi mata rijista kamar da kita su shigowa ɗaya ku harba mutum biyar ku gani gobe za su dawo yana kuke son ranku ba sa son nasu innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tajuna min allahi ma la yarju ku kuna ma fatan wani abu in an kashe kun shahada ce dan wanda kake dan kare iyalansa ko dan kare ransa ko dan kare dukiyarsa da nassin hadisin mazala-mazala ce shahidi ne to shi kuma dan iskan gari ne ba kawai an ba shi kwaya zuwa kashe mutane yanzu ina ji ina ji da zuwan dan siyasa wai yana fada ai kasan nan ai wanda ma ce babu tsaro wai bai ma yi adalci ba dan nan Kano dan nan gama bai ma yi adalci ba shi a tsaro ake to irin wannan tsaron da ya ce akwai shi Allah ka shi gidansa Allah duk mai cewa akwai tsaro a Najeriya ai ba wani abu Allah koya Allah muna roƙonka Allah irin wannan tsaron da yake akwai yau wanda kai ki gidan cikin iyalanka Allah kare mana rayukanmu ta Allah ka ba mu arziki da wadata marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya inganta ta marasa jari Allah ya ba su ya sa musu albarka bar jarin Allah ya sa musu albarka wanda yake bi shi Allah ya ba shi ikon biya dan kasuwan mu Allah ya kawo ciniki mai albarka marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya iyayen mu Allah ya gafarta musu yaran mu Allah ta ya shirya mana su Allahumma rabbana taqabbal minna hujjaj hajjahum wa tullahum dunubahum wa radhum ila ahlihim salimin ghanimina Allahumma rzuqna hajj baitikal haram wa faqana li ba'tik wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamukumullah Thank you.